بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر ashirin da takwas ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da huɗu ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na sittin da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da manhajin karantawa da tsarin addini da tafarkin mu'amala na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama ibn qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da dukkan abin da ke da alaka da tafarkin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salama malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa yayi wannan littafi alhalin ba shi tare da koda littafi kwaya ɗaya a matsayin madogara yana halin aikin hajji a ƙasar makka daga ƙasarsu ta ainihin dimashik Allah ya saka mashi alkhairi a darasin da ya gabata muna jin bayanai daga ibn al-qayyim a inda yake mayar da martani ga mazahib maganganun malamai ya kawo mana har kala shida dangane da ƙoƙarin samarwa sunnar juma'a wato sunnatul juma'a alƙabliya wadda ba ta da asali yana ta mai da martani ga malaman da suka yi ƙoƙarin samun mata mashiga a cikin hadisai da sauran nasoshin alkurani da ainihin nasoshin shari'a a cikin gaba ta shida ɗin wadda ita ce kamar a ce watan ra'ayi na ƙarke da yake maiwa da martani shine yayi magana a kan hadisin da al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi da isnadi mai rauni kwarai wanda wasu malamai suka kafa hujja da shi dangane da ainihin wato ƙoƙarin tabbatar da wannan sunna ta wato Rati ba ga sallar juma'a alqabliya a inda ya bayyana cewa wannan hadisi san bai inganta ba saboda an samu tasalsuli jeren giya na mutane masu rauni a cikin isnadin baya ganin sai ya bayyana cewa al-imamul baihaqi ma ya kawo wani itimadi cewa wannan hadisin ma makalubi ne wato waɗannan masu riwaya ko wani daga cikinsu ya birkita hadisin daga asalin yadda aka san shi ya bayani akan malaman da suka yi inkarin wannan riwaya tun daga kan shi al-Imam al da wasu malamai sannan sai ya fara kawo mana misalai dangane da ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suka rikice wa wasu malamai daga cikin masu riwaya ya kawo mana misali na farko wanda Ibn eh, taimiya babban malamin su shi Ibn qayyim din kenan yi magana akan hadisin abu huraira la tazalu jahannamu tuyulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazidin har zuwa ƙarshen wannan hadisi da haka za mu tashi a inda yake cewa qultu wa nadhiru hadha hadithu aishata inna bilalan yu'adhdhinu bilailin cikon irin wannan kwatankwacin irin wannan ne a wurina inji ibn qayyim shine hadisin bilalu wanda aisha ta ruwaito cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin lallai bilalu yana yin kiran sallah ne da tsakar dare fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibn ummi maktumin har sai kun ji kiran sallan ainihin ɗan gidan ummi maktum wannan ladani makahu wa huwa fi sahihaini wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim malam ya ce fankalaba ala ba'adur riwati wannan hadisi sai ya rikice wasu masu riwaya faƙala sai masu riwayan nan suka ce ibnu ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin lallai dan gidan ummu maktumin shine ke kiran sallah da dare fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilalu ku ci ku sha har sai bilalu ya kira sallah wannan hadisi da wannan sigar ta inna ibn ummi maktumin akasin inna bilalan wanda ke cikin bukhari da muslim sai aka samu wata riwaya da inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin kaga an canza bilalu a matsayin mai yin kiran sallah na farko ibnu ummi maktumin yayi kiran sallah na biyu wannan shine abin da ya shahara a cikin riwayar bukhari da muslim da sauran littafai ina fata mun gane sai aka samu wata riwaya wadda al-imamu ibnu khuzaima da ibnu hibbana da baihaqi da tahawi a cikin mushkilul athar da ainihin wato musnad na ishaqa dan rawiya duka waɗannan malamai suka ruwaito wannan riwaya da cewa inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin dan gidan ummi maktumin shine ke kiran sallah da dare fakulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina bilal har sai bilal ya kira sallah aka san waccan riwaya to malam ibn luqaym ce wannan riwaya munqalaba ce to wannan magana magana ce babba a cikin ilimi ya sharbo ta da fadi jama'a zamu dawo mu kalle ta mu ji maganganun da malamai suka yi ibnu abdulbarri na daga cikin waɗanda suka yi waɗannan maganganu irin wannan na al'imamu ibn al-qayyim haka ibnu hajirin da ya ɗan dakata ya ƙi karɓan magana da da ya goyi bayan irin ra'ayin ibn al-qayyim daga baya ya dawo ya ce kai hadisin ma ya inganta ba za mu zo mu ji daga littafin sahih na Ibnu abi dawuda na malam albani da wasu littafai za mu ji tantance bayanai idan muka kai gabar da muke so mu kai zamu ji tantance bayanai game da wannan magana cewa a takeice wannan magana ta ibn qayyim kuskure ce ina ba ta mun fahimci wannan hadisin da duka lafazin guda biyu ya inganta inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum sannan riwayan inna ibn ummi maktum yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilayl ita ma isnadin ta ingantacce ne da aka babu dalilin da za a fara idda'in cewa wancan ne yafi kyau wannan bai da kyau dan kawai ya saba ma wanda aka saba ji sai an nemi hanyar da za a hada su za mu ji kuma yadda malamai suka yi da su ina fata mun gane wannan jama'a to baya ga wannan kuma sai ya ce wa nadhiruhu aidan wa nadhiruhu aidan indi a wuri na ni ibnul qayyim kwatankwacin wannan har ila yau shine hadithu abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu da yace idza salla ahadukum fala ya yabruk kama yabrukul ba'iru idan ɗayanku ku yayi sallah kada ya faɗi irin yadda raƙumi yake yin gurb da gwiwa wal yaba yadayhi qabla rukubatayhi ya fara kai hannun shi ƙasa kafin guyawunsa wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam An-Nasa'i da isnadi ingantacce haka Imam Tirmidhi wa adhunnuhu wahima Ibn al-Qayyim yace ina tsammanin an samu rafkannuwa a wannan hadisi an samu bankaura wallahu a'lam fi ma qalahu rasuluhu as al masduq a cikin abinda manzon Allah mai gaskiya abin gasgatawa ya faɗa wani daga cikin masu riwaya ne ya kuskure wal yaba rukubatayhi qabla yadayhi so yake ce akai kafa kafin hannu kama qala wa'il ibn hujr wal yaba rukubatayhi qabla yadayhi cewa annabi ya ce ne wai a kai gwiwa kafin hannu sai riwaya ta rikice ma mai riwaya kama kala wa'il bin hujjar kama yadda ya zo a hadisun wa'il dan hujjar wannan magana in za ku iya tunawa an yi ta a can baya a sifatu sala a cikin shafi na 262 a irin bugun nan nawa can baya mun tattauna maganar kuma muka ji cewa a can din ma irin dai wannan magana ce ya kawo wannan hadisin ya kawo waɗancan guda biyun a matsayin misalai muka tattauna muka kawo maganganu don tabbatar da cewa na farko dai wannan riwaya mai cewa a sanya hannu kafin kafa ita ce ingantacciya sannan kuma cewa kada a yi irin na ainihin raƙumi saboda raƙumi yana tafiya ne da gwiwa shi kuma gwiwa shi na jikin kafar baya ne gwiwar ainihin raƙumi gwiwa ce ba a so ta fara zuwa ƙasa sai bulƙai ya samu ruɗani a wannan wajen don mun tattauna da faɗi wanda yake bukata ya je nemi kasusuwan da aka waɗannan bayanan da littafan da muka yi ainihin wato ishara zuwa gare su kamar yadda muka sha faɗa wannan maganganun ba maganganunmu mu bane mu ba mu kai yan mutsi mutsin ɗaliban da za mu iya ibnu hajar raddi eh, ibnu qayyim jawziya raddi ko abin nan ba amma malamai ne waɗanda ba su gaza shi a ilimi ba su ne suke faɗan maganganun suke gano kurakuran kamar yadda shi ma yake zaƙulo kurakuran wasu kuma dama haka imam malik yake cewa babu wani a cikin mu mu malamai su malamai yake nufi sai ya zama ana mai raddi kuma shi ma yana yin raddi ma'ana sai ya zama akwai magana da zai fara a gaba daidai bace kamar yadda shi ma zai ga magana wani ba daidai bace wannan kuma ba wani abu bane a cikin duniyar ilimi ina fata mun gane wannan wanda yake da kuncin rayuwa ko yake da karancin ba'a a cikin ilimi shine yake damuwa dan an ce kaza da ya faɗa ba haka ba amma wanda ya san abin da yake a harkar ilimi to da zaran an fada daɗi ma zai ji an taya shi gano kuskuren shi wallahu a'lam a takeice ce kama qala wa'il ibn hudr kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi kama yadda ainihin wa'il dan hudr ya faɗa a cikin wannan riwaya sai dai mun faɗa tun a can baya cewa wannan riwaya riwaya ce munkara saboda akwai ainihin shizuzi akwai nakara akwai wani mai riwaya sharik ibn abdullahi qadi in za ku tuna wanda ke cikin wannan isnadi shi ake ainihin wato ganin afar tana gare shi dangane da rikita wannan riwaya wa ba'a rukubatayhi qabla yadayhi qala al-khatabi wa ghayruhu wa hadith wa'il ibn hujr asahhu min hadith abi huraira wa qad sabaqat al-mas'alatu mustawfa fi hadha al-kitabi walhamdulillah haji shi ma ce wannan matsala ta gabata a baya da cikakken bayani godiya ta tabbata ga Allah Allah ya gafarta mai ibnu qayyim wa kana idha sallal jum'ata dakhala ila manzilihi fa salla rak'ataini sunnataha ya kasance idan ya gama sallar juma'a sai ya shiga cikin gidansa sai ya salla raka'a biyu sunnatul juma'a al kenan wa amara man sallaha an yusalliya ba'daha arba'at kuma ya umarci wanda ya sallar juma'a ya sallar raka'a hudu a bayan sallar juma'a qala shekuna abul abbas ibn taimiya idan salla fil masjid salla arba'an wa sallafi salla fi baitihi salla raka'atayn yace malamin mu abul abbas ibn taymiya rahimahullah yace in zaka yi a masallaci ne sanatil juma'a al ka fita daga masallaci ka sake dawowa ko ka canza waje sai kai raka'a hudu idan ko a gida ne sai kai raka'a biyu qultu ni ibnul qayyim sai na ce wa ala hadha tadullu al ahadith haka hadisai suka nuna wa qad zakara abu dawuda an ibnu umara annahu kana idza salla fil masjidi salla arba'an abu dawuda ya ambata daga ainihin wato ibnu umar cewa in yayi a masallaci to hudu yake yi Wai za salla fi baiti salla rak'ataini idan kuma yayi a gidansa sai ya biyu wa fi sahihaini an ibn umara anna sallallahu alaihi wasallama kana yusalli fi baiti ah, ba'da al fi baiti daga ainihin abdullahi dan umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a gidansa yana yin sallah raka'a biyu bayan juma'a وفي صحيح annabi عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة falyusalli ba'daha arba rak'atin cewa idan manzon Allah manzon Allah ce idan ɗayan ku yayi sallar juma'a to yayi sallar raka'a hudu bayanta a cikin littafin tamamul minna na albani yayi wani gyara akan wannan gabar domin malam mai littafin ainihin minhajul muslim amin uh, sorry littafin uh, fiqhus sunna shine sayyid sabbi kenan ya dauko wannan gabar yayi magana ya kafa hujja da ita akan wannan bambance tsakanin yawan raka'o'in da ya kamata a yi a gida daga waɗanda ya kamata a yi a masallaci sai malam albani nasiruddin ya ce wannan rabewa shi bai san dalilinta ba babu dalilin da ya ce in masallaci ne to biyu idan gida ne uku ku kalla da kyau yana nuna halascin yin kowanne ne dalilin sa nuna yin kowace babu inda aka ce idan masallaci ne ayi biyu amin ayi hudu idan gida ne ayi biyu ina fata mun gane kalli abubuwan da kyau wancan ibnu umar aka ce yana yi aikinsa ne amma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tarai yayi biyu ya bada umarnin kuma ayi hudu bai kayyade cewa in wuri kaza ne kaza ne ba in wuri kaza ne kaza ne ba dan haka abinda ibnu malam nasiri albani ke nunawa shine ya halasta ayi biyu ya halasta ayi hudu kamar yadda dama sunna ba'adiyya ta sallar azhar take zuwa da irin wannan tsarin ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala ala to zuwa nan ne malam ya gama mana bayanai dangane da ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sallar juma'a kaji tun daga ina jin kasid na 58 kenan har zuwa yau shine na 68 kamar ainihin karatu guda goma kenan gaba ɗayan su maganganu ne akan sallar juma'a da hukunce-hukuncenta to ina so ne mana ishara a takaice zuwa ga wasu littafai guda biyu wanda za su zama ainihin ƙarin tushen bayani dangane da al'amarin sallar juma'a ga littafin ahkamul juma'ati wa bid'uha na malam yahya ibn ali al-hajjuri al-hajjuri wannan malam yahya al-hajjuri a yanzu da muke magana shike zaune a kujeran babban malamin hadisi muqbil ibn hadi al-wadi'i babban malami ne masanin sunna masanin aqida masanin hadisi yana da rubuce-rubuce yana da nishaɗi a yanzu haka yana da littafai akalla sun wuce guda talatin kala-kala waɗanda suke akan mas'aloli na addini da fiƙihu da aƙida da raddoji da makamantansu akwai littafin shi muhimmi wanda ya ba da labarin yana nan yana yin shi yana tsammanin sai ya kai mujalladi ashirin shine wanda yake ƙoƙarin yin alƙalanci tsakanin bai da ibnu turkumani bai haƙi littafin shi na sunan kubra akwai wani bahanafe babban malamin hadisi ibn turkumani da ya ciyo kwalab haƙi so na tabin aljauharun ƙi fi raddi alal haƙi ana nan ana buga shi tare da sunan haƙi yana cin gyaran haƙi a hadisi a fiqhu a kaza a kaza ne shi kuma yanzu sai yake musu alƙalanci su biyu yana muhakama tsakankaninsu ina ne ibn turkumani ya faɗi gaskiya ina ne hanafiyanci ya jashi ina ne bai gane abin da bai haƙƙi yake nufi ba yana nan yanzu an fara fitar da littafin an fitar da kamar mujalladi uku da shi yake cewa yana sa littafin zai kai mujalladi ashirin akwai littafi akan mas'ala na ainihin wato rigingimun yan bid'a a ƙasar yaman da masail akan fitar mata da shigan mata aikin soja da riba da wane ne littafai kala daban-daban yahaya alhajuri kenan babban malami Allah ya kara mashi lafiya wannan littafin nashi yana da kima kwarai dan duk wata mas'ala da ke da alaka da juma'a wanda mafi yawa mun ji su anan a takaice yayi maganganu akan su ya jero su ya tattauna akan su ya kawo hadisai da maganganun malamai sannan ya zo ya magana akan bid'o'i da abubuwan kyama game da juma'a abin mamaki zaka ga da dama ana yin su a kasashen mu daga cikin wanda zan iya tunawa shine alal misali yawo da asusun roƙon bara sahu sahu a lokacin da ake zaune ana jiran zuwan liman ana bi sahu sahu ana fi sabilillahi kaga wani tsohon dan agaji yana ta bi sahu sahu sahu wannan abin kyama ne a cikin sunna ba shi da asali addinin musulunci yin furi hudu ba a samu wani wanda kullum zai roye wani wa'azi na musamman ko a saka wani kasar na kira'a ko na wani wa'azi ya zama routine al'ada wannan ma bid'a ne yana daga cikin bidoyin da yake ranar juma'a ya kawo maganganu da dama yayi magana akan lokacin juma'a falalatta khasa'is dinta yana yawan yin reference kuma da ibn al-qayyim dinnan a cikin maganganun da muka karanta ya kamata ƴan uwa dalibai su samu su ainihin mallaka ko su karanta wannan littafi Allah ya samu dace baya ga wannan sai kuma littafin wani professor mutumin kasar ainihin wato a Sudan shine al'amin alhaji muhammad ahmad ustazun musharik fi kismil fiqh wal aqida bi jami'ati ifriqiyya al'alamiyya a'lamiya khurtum akwai babbar jami'a ta ƙasar ainihin wato a sudan aljami'atul ifriqiyya a'lamiya shine wannan littafi shi nan sunan shi mene dalilul a'immati wal mu'azzinina ya yata'allaqu bil jum'ati wal imamati wat ta'zim kamar ka ce handbook shine dalilul a'imma handbook ga limamai da ladanai dangane da abubuwan da ke da alaka da juma'a da limancin juma'a da kiran sallar juma'a da huduba da sauransu Ga shi dan kankanin littafi ne in ka zauna zama ɗaya wannan sai ka karanta shafi 150 zuwa da wani abu to a cikin ne nake so na karanta mana wata yar magana ƙanƙanwa wadda mun yi tarannan amma ga ƙarin bayani game da ita shine dangane da hukuncin yin huduba da Hausa ko da yaren da ba larabci ba ko ya zama ba a yin huduba da larabci ko kuma kullun sai an fassara ina hukuncin wannan mutane suna yawan tambaya game da wannan gashi inda yake magana a cikin sharuɗan juma'a a sharuɗan hudubar juma'a a cikin shafi na 116 yace daga cikin sharuɗan an yakhtuba bil arabiyya wajibi ne liman ya huduba da larabci min shuruti sihhatil khutbah an takuna bil arabiya falau khataba bi ghayriha min ar-ratanati batalat salatuhu fi arjahi qawlai ulama wa sallawha dhuhran daliman zai zo ya huduba da wani yare wanda ba larabci ba yace sallar shi ta baci gaba daya a cikin zance daya daga cikin zantuka guda biyu wanda malamai suka yi wannan sallar da aka yi ranar sunanta azhar sai a mai da taraka hudu kawai qala sahibu sabilu sa'ad al-maliki min shurutul khutbati an takuna bil lafzil arabi daga cikin huɗu ba a yi ta da larabci fa a bi ghairi al arabiyyati laghwun yin ta da ba larabci ba wasa ne da addini fa in ya kun fil jama'ati man a al arabiyya in ya zama gaba ɗaya cikin congregation ɗin, cikin taron jama'ar babu wanda ya larabci a ah, wajabat ko man ya'rifu al-arabiyya wal khatibu ha wajabat liman ɗin ne kaɗai ya iya mamu duk ba sa ji kamar yadda ake a mafiyan masalatan ƙauyuka da birane mafiyan mutane ba sa jin larabcin ko sai limamin da 'yan tsiraru cito a nan ma dai dole ne a yi ta da larabci in ji wannan ra'ayin na farko fa in lam ya ariful khatibul arabiya lam ta jib iqamatul juma'a wa lam tasah idan ko liman ɗin ma bai iya larabci ba to juma'a ta faɗi a kansu sai su yi azhar kawai wannan ita ce maganan al-imamu ainihin wato abin nan sahibu sabilu sa'ada al-maliki sai ya ce waƙalan nawawi hal yushtaratu kawn al-khutbah bil arabiyya fihi tariqani nawawi a cikin littafin majmu' sharhul al-muhazzab yace dole ne yi huɗuba da larabci akwai zance biyu asahhuhuma wa bihi qata al-jumhuru yushtaratu zance mafi inganci wanda mafi yawan malamai suka faɗe shi yanke shine wajibi ne a yi hudu ba da larabci li'annahu zikirun mafrudu dan zikiri ne na farilla fa yushratu fihi al-arabiyya aka sharɗanta yin shi da larabci ka tashahudi kamar yadda ake tahiya da larabci wa takbiratul ihrami da kabbara harama ita ma dole a yi da larabci ma qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzon Allah da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda ku ga nai to da larabci a ga manzo Allah yana ba ko sai ai ba da larabci wa kana yakhtubu bil arabiyya manzon Allah da larabci yake ba. wasani fuska ta biyu fihi wajhani akwai maganganu guda biyu hakahuma jama'atun minhumul mutawalli an samu malamai da dama sun hakaito wannan daga cikinsu akwai almutawalli ahaduhuma hadha ɗaya daga cikin zantukan shine wannan cewa dole ne wasani na biyun kuma mustahabbun cewa yin huduba da larabci mustahabi ne wala yushtaratu ba sharadi bace li'anna al-maqsuda al-wa'z saboda abin nema shine tunatarwa ba wai zikiri ne kadai kamar tahiya ko kabbara harama ba a ana so a isar da wani sako ne ga mutanen, da haka babu laifi a yi musu da yaran da za su ji don su fahimci sakon ina fata muna ganewa wa huwa hasilun bi kulli lugat sakon na iya kaiwa da duk harshen da aka samu hali wa qala ashabuna malaman mu shafi'awa kenan inji imamu nawawi suka ce fa idza qulna bil ishtirati falam yakun fihim man yuhsin al arabiyya jaza an yakhutuba bi lisanihi muddat at ta'allum yace koda ma mun ce wajibi ne sharadi ne a iya liman ya iya magana da larabci a hudu ba to a in ya zama bai iya ba sai su je su yi sallar su da yaren da suka iya gwargwadon tsawon lokacin da zai ɗauka yana koyon larabci kai ya zauna haka sai ya tafi makarantar koyon larabci kafin ya iya gamawa ya yi graduating ya iya larabci gwargwadon wannan tsawon lokacin babu laifi idan an yi da yaren da ya sauwaka wa za in ta'allama wahidun minhum at-takbira bil arabiyya haka kamar yadda idan wani daga cikin su ya koyi kabbara da larabci fa in mada zamanu ta'allumi wa lam yata'allam ahadun minhum asaw bidhalika idan lokacin da ya kamata su koya ya wuce ba wanda ya iya larabcin to gaba ɗaya sun yi sabo yan masallacin wa yusalluna dhuhra arba'an sai su dinga yin sallah azhar raka hudu wala tan aqidu lahum juma'a juma'a ba za ta haɗu gare su zama kun ji game da hukuncin wannan yin hudu ba zalla da wani yare inda yake a wasu masallatai ba daidai bane sai ɗayan magana wanda ma ambata a baya su malam bin baz da su usaimin salihul munajjid da malaman ainihin hayat kibarul ulama suka bada fatawa akan to ina hukuncin kuma fassara da ake bayan an yi da larabci a zo a fassara suka ce wannan babu laifi idan ya zama mafi yawan mutanen ba sa fahimtar abin da ake karantarwa a cikin hudubar da yaren larabcin babu laifi a fassara musu inda suka samu ainihin ta taɓar zashin to wani muhalli ne ya fi cancanta a yi fassara wasu suna ganin a fara yin fassara sannan a yi larabci ko a fara yin larabci sannan a fassara ko a fassara bayan ainihin wato sallah wallahu alam duk abin da ya sawwaka gwargwadon yadda limamin masallacin ijtihadin shi ya tike akan menene bukata malamai suna ganin babu laifi akan wannan da ba a yadda ba shine ya zama titir kullum hudu ba da wani yare aiki in ka je wasu masallatai musamman a kudancin Najeriya zaka tara hudu ba kawai da ingilishi aiki babu wani magana a yi da larabci sannan a fasara to wannan kuskure idan ba za a iya yi ba gaba ɗaya, aji malamai suka ce to juma'a ta faɗi ma waɗannan mutanen sai su tafi koyowa lokacin da suka fara koyon nan sai a dinga yin abin da ya sawaka har zuwa su iya amma kawai su zauna su gamsu da abin da suke yi ibada ta musulunci su canza mata yare to wannan ba daidai bane ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala alam to kamar yadda muka ce za mu ainihin ƙara wasu bayanai a ainihin wannan gaba dangane da wannan mas'ala ta inda malam ya ce inda yake cewa watin hadisin ibnu ummi maktumin inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum tunda mun samu gaba wanda ita ce karshen karatu a babun watan babun da ke bayani akan juma'a kafin mu shiga wani babi to nan gaba gare ne littafin sahihu sunan abi dawuda ne wannan shine mujalladi na uku jama'a wannan littafi na daga cikin dafan da suka bayyana ilimin malam muhammad nasiruddin al-albani Allah ya gafarta mishi inda tsabaragen ilimin shi na sanin illa hadisi ya bayyana kai ka ce ibnu abi hatimin ne ko dara kutani wato annan kwanduwar shi ta bayyana yayi wajen shekara 40 yana rubuta littafin nan wajen shekara 40 yayi mujalladi 23 takhriji ne na hadisan Abu Dawuda da bayani akan illoli da bayani akan shawahid da makamantansu wane mutum rigiji gabji jama'a akwai malamai na gaskiya akwai kuma 'yan mahaubba wa dabba suna nan da yawa su suka fi yawa a gari saboda ƙarshen duniya ne to a cikin wannan littafin malam albani nasiruddin jama'a a cikin shafi na talatin gashi lamba hadisi na ɗari biyar da arba'in da biyu zan karanto mana sama-sama ne gaɓoɓi masu muhimmanci kawai sannan sai mu ishara ga wasu wurare a cikin littafin tanwirul hawalik na imam suyuti da kuma sharhin zarkani ga wanda bai samu wannan ba don wannan yana da wuyar samuwa ba kowa ke iya samun shi ba wannan littafi mai tsada ne kuma mai yawa kuma babu shi a nan ƙasa sai an je ƙasar makka kuma malaman ƙasar mu ba kowa iya zuwa ƙasar makka ya sai littafi ba duk wanda ya je akwati yake ciwa yake cikowa da kayan ƙarin amare da da abin nan da kayan fifin fifin na na kayan yara na bubusawa da hurawa da makale-makale na tsaraba ko wannan sai su mala albani Allah gafarta musu sune suke zuwa da miliyoyin kuɗi su kwaso littafai ga sanar suka ban mana Allah ya saka mai da alkhairi to a cikin wannan lamba hadisi na ɗari biyar da hamsin da biyu gashi ya ce an ibn umara anna bilalan azzana qabla tulu'il fajr wata rana bilalu ya kira sallah kiran sallah na biyu ne sai ya kuskure yayi shi kafin alfijir wannan alfijir wanda yake kwanciya shine horizontal ko alfijir na gaskiya kafin ya fito sai bilalu ya farka daga barci a firgice kawai sai ya dauka ya makara sai ya je kira sallah fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarji a fayunadiya ala innal abda nama manzo Allah ya ce mishi kai lokacin kira sallah bai ba ice ko kai bacci ne yace kware ko yace ta ka koma ka ƙara ƙwalla ihu ka ce ala innal abda nama ya jama'a bawan Allah ne ya bacci ya kuskure a ci gaba da cin abinci ga wanda zai azumi ko asuba ba ta yi ba kaga salaf ba ruwansu da kai kuskure aka gyara ma ko sai ka je ka gyara ba zai ce to ai na riga na kira manzo Allah yanzu kuma je in kira mutane za su dauka ban da kan gado ba zai wannan tunanin ba shikenan sai ya koma ala innal abda nama zada fi riwayatin faraja fanada ala innal abdana ma. yanzu wannan hadisin kaga ma'anar shi daya da hadisin da ibn al-qayyim ke da'awa cewa makalubi ne cewa ga bilalu na kiran sallah na biyu ko mun fahimta jama'a ga bilal a aikace ya kira kiran sallah na biyu har ma yayi kuskure wajen timing din kiran sallah manzo Allah ya ce mishi ya koma ya gyara qultu ni malam albani nasiruddin sai na ce isnaduhu sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi isnadinsa ingantacce ne a bisa sharaɗin imamu muslim wa qad qawwahu ibn turkumani ibn turkumani da muka ambata ɗazu ya ƙara mashi ƙarfi ya ce hadisi ne ƙawi wal hafid ibn hajar da al-imam al-hafid ibn hajar al Allah ya gafarta musu gaba ɗaya isnaduhu na musa ibn isma'ila wa dawud ibn shabib al-mu'anni qala qala haddathana hammad an ayyuba an nafi'in an ibn umar kaji isnadin ala sharti muslimin musa ibn isma'il at-tabuzaki da shi da dawud ibn shabibin su biyu suka baiwa wa malam suka ruwaito daga malam hammadu dan hammad hammadu dan salama kenan shi kuma daga ayyubu sakhtiyani daga nafi'u daga ainihin abdullahi dan umar qala abu dawuda وهذا الحديث لم يروه عن ayyuba illa حماد بن سلمة to kaji inda suka fara kawo mashi matsala wannan hadisi babu wanda ya fitar da shi daga ayyubu sai hammad dan salama qultu wa hadha isnadun sahih ala shart muslimin wa qad u'illa bima la yuqdahu kama ya'ti yace to wannan dai hadisi da ya inganta kuma yaya ne amma malamai sun kawo mashi illoli illolin da ba za su fitar da shi ba illa ta farko ita ce wannan magana cewa hammadu ɗan salama shi kaɗai ya kaɗaitu da riwayarsa illa ta biyu shine cewa mukhalafatul hadisi lil hadisi sahihi alwarid min turqin wannan hadisi ya saba ma hadisin da zo ta hanyoyi daban daban-daban an Abdullahi an ubaidillahi an nafi'in an ibn umar marfu'an bilafzi inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum wannan hadisi muslim ya fitar da shi to kaga wannan illa ta farko sai eh, eh, wanda ya fara ambatanta shine Abu Dawuda shi da kanshi da ya fitar da hadisin yace wannan hadisi ɗayan ya fi shi inganci baya ga Abu Dawuda sai kuma aka samu malam Ibnu Abi Hatim Abdurrahman dan Abu Hatim a cikin littafin shi al cikin mujalladi na ɗaya cikin ainihin wato littafin daga baban shi abu hatimin ya kawo maganganu masu tsawo game da illata hadisan. sai albani ya ba su amsoshi a nan daga cikin amsar da ya ba su ya ce ainihin wato a ƙulu wa gairu illatani hataini, inda na fi sihhatil hadith waɗannan illoli sam ba za su cutar da ingancin hadisin ba wa ilaikal bayan ga bayanin illa ta farko da aka ce Hammadu ɗan Salama shi kadai ya kaɗaitu da riwaya wannan hadisi sai albani ya ce ba haka ba ne ya kawo mishi mutaba'a daga littafin al-Imam ad da littafin al-Imam da isnadi wanda na Baihaqi ɗin daga Ibrahimu dan Abdul ɗan Aziz Abu Mahzura daga Ibnu Abi Dawuda ce wannan isnadi ne kyakkyawa Ibnu Hibbana ya tabbatar da shi da al'imamu tirmidhi kuma haka ainihin baya ga suma an samu al'imamu dara kutsini ma magana a kan shi bayan da ya gama waɗannan dogayen maganganu akan illa ta farko wanda ya tabbatar ta da mutaba'a cewa da aka yi hamadu ne kare ba shi kare ba yana da mutaba'a a gun ainihin wato bai haƙi da dara kutsini da hakim da isnadi tabbatacce daga cikin ainihin wato maganganun sai ya ci gaba da cewa wa bil jumlati fal hadithu la yashukku fi sihhatihi ba'da hadhihi al mutaba'ati wash shawahid wannan hadisin ba a shakka la shakka fi sihhati babu shakka game da ingancin sa bayan waɗannan mutaba'at din da waɗannan shawahid din wa huwa wa hiya taruddu da'awa wahami Hammad ibn Salama fi wannan kuma tana tunkuɗe da'awar kururuwar da aka yi cewa wai hammadu ɗan salama ya yi kuskure a cikin hadisin mahama kana sha'anu qa'ilha kowa ya faɗi wannan magana da awa ce mara hujja yana ishara akan waɗannan manyan malaman ne su ibnu abi hatimin su abu dawuda da su ainihin wato ibnu abdul da ibnu hajirin da ya ɗan yi tatabar za ya ɗan ja ya juya za mu ji maganganun shi ya ce kowa ya faɗi ta awa ce ariya an dalil. yanzu saboda shi ma bijimin malami ya jama'a yasa yake wannan magana zaka ji magana da nauyi yace wa zalika min al-adillati ala annahu laysa min as-sahl raddu riwayati thiqati li mujarrad mukhalafatihi riwayati ghairi min thiqat yace kuma wannan na daga cikin hujjojin da suke tabbatar da cewa ba abu ne mai sauki ka iya tunkwada riwayar wani amintacce dan kawai ya saba wa amintattu ba dan kawai wani amintacce wani amintacce sai zama ka saba da jin hadisin shi sa ya zama shine na farko a wurinka ran da ka ji wani ya saba kawai sai ka ce shazi ne yace ba haka kawai ake magana nan ba da annahu qad takun mukhalafa mukhalafatun mukhalafatu ta'addudin la ta'arud dan za ta iya zama mukhalafa ce ta an samu bambanci ne na tanawwu ba wai sabawa bane kama huwa al-halu fi hadha al-hadith kamar yadda haka al'amarin yake a wannan hadisin alama sanubayyinuhu fi kalamin al'ati kamar yadda zamu bayyana a zancen mu mai zuwa Wahuwa huwa shine ya gama da magana illa ta farko da awar cewa Hammadu dan Salama ne kada ya ruwaito ba daidai bace ya samu mutaba'at da shawahi daban-daban ina fata mun gane wannan wa ammal jawabu an al-illati al-ukhra to amsa kuma game da daya illa fa huwa annahu la da wala mukhalafa baina hadisil babi wal hadisil akhar inna bilalan cewa ma babu wani sabani tsakanin hadisi nan da yana cewa ga bilalu yana kiran sallah na biyu da kuma wancan da ke cewa bilalu na yin kiran sallah na ɗaya ne babu wani sabani illa alaftiradi anna bilalan sai in za ka iya ɗauka kariya cewa a yi azumin cewa bilalu baƙiya tailata hayatihi ya tabbata tsawon rayuwarsa da yana manzon Allah ladanci yu'adhdhinu bilaili ya tabbata tsawon rayuwa shine farkon ladan ladan mai kiran sallah na ɗaya. qablan shiqaqil fajri cewa yana kiran sallah ne kafin fitowa alfijir wa duna isbati zalika khartul qatat kafin ka iya tabbatar da wannan to zaka dauka ka Kano ba gamu haka suke fada karin magana ne khartul qatad asali khartu abin nan wato zuge abu kamar da ake zuge zogale shine khart attaqadu kuma sunan wata bishiya ce mai ainihin wato kaya sun ce da Hausa ana ce mata wawan kurmi da Ingilishi suna ce mata tragacant tragacant T R A G A C A N T H tragacant da hausawa suna ce mata wawan kurmi bishiya ce mai ƙayar bala'i to zuge ganyenta ka sa hannu haka ka zuge da ake zo gale kaga ba karama aiki bane kamar da za a ce ɗaukan Kano ba gammo ko haɗiyan kota ko wani abu da dai yake da wahala ko shiga abin nan shiga raƙumi cikin ramin masalla ko wani dai irin wannan karin magana da za a faɗi wani abu da ba zai yiwu ba ko mun gane ce to kafin kai haka sai in za ka iya ɗaukan karo ba gamu kafin ka iya tabbatar da cewa da gaske bilalu tun da ya fara kiran sallah kullum na farko yake cikin dare sai in ka iya wannan aikin ma'ana ba zai yi ba kenan me yake nuna maka hadisan na gwada cewa wata rana bilalu yakan kira da dare wata rana kuma ibnu umm maktum ya kira da dare watakila yau wannan kira da dare gobe wancan ya kira na biyu ko kuma su yi mako mako wato dai suna jujjuyawa da haka wancan hadisin da yace inna bilalan yu'adhdhinu bilailin yana bayani ne a lokacin da bilalu ke yin shift na kiran sallan farko wanda yace kuma inna ibn ummi maktum yu'adhdhinu bilailin shi kuma na bayanin ne sanda shi kuma shift din shi ya koma na dare kawai mai aikin asibiti ne bai da ra'ayi a ce ai kullun shift din dare yake yi ko wata rana zai yi na dare wata rana yi na safi wata rana na yamma haka dai aikin da ake yin shift to haka waɗannan ladanai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke irin wannan shift din kar manta kuma dama matsalar da take faruwa game da matsalan wane ne na farko wane ne na biyu shine musamman da Ramadan saboda cin abinci da barin cin abinci muryar waye idan mun ji za mu iya ci gaba da cin abinci muryar waye idan idan mun ji mun san cewa asubahi ta yi? to a sauran shekara fa ta yi bayan bayan Ramadana suna juyawa wannan ya wata ɗaya yana kiran sallan farko wannan maye wata ɗaya na kira na biyu sai su ƙara juyawa mako mako suke yi rana rana suke yi kwana uku uku suke yi babu wanda ya sani dan ba a ruwaito ba amma dai ba a ruwaito kuma cewa lallai bilalu kullum kiran sallan farko yake ba wato yace kafin kai haka sai in zaka iya zuge ganyen ƴaƴan magarya misali wa ƙarsa sabbal ta sabata khilafu yace to sabanin haka ne ya tabbata wa huwa anna bilalan radiyallahu ta'ala anhu kana yu'adhdhinu burhatan min az-zamani ba'da tulu'il fajr ya tabbata cewa an yi tsawon zamani bilalu yana kiran sallah ne bayan asubahi tayi kiran sallan da daga shi sai kiran sallah wa zalika fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallama wa dalilu alaihi ma zahab ala ma zahabna ilaihi ahadith akwai hadisan da suka bada wannan hujja al awwalu al hadithul mutaqaddimu fil kitabi bi raqami thani wa salasina ba'da al mi'at al khamisa hadisi mai lamba ta biyar da da da talatin biyu a wannan littafin wa fihi anna bilalan kana yanbiru ila al wanda da cewa bilalu yakan tsaya ya dinga kallon alfajir fa idza ra'ahu tamatta thumma yu'adhdhin thumma yu'adhdhin idan ya ga alfijir ya mimmike ya kwanta ya daidaita daidai lokacin sai tashi ya kira sallah kaga wannan yana tabbatar da kiran sallah na biyu yake ga wancan hadisin ma da aka yi tafiya manzo Allah ya bashi gadi cewa za mu yi bacci kai kuma ka jira ya jira din har bacci ya dauke shi sai da zafin rana gardin rana tukuna ya fara dukan goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya farka yace bilal ina aikin da muka baka yana cikin bukhari yace to yadda Allah ya dauke rayuwa ku ni ma ka Allah dauke rayuwata manzo Allah ce to mu matsa gaba a je ayi sallah nan akwai shedanu kaga nan ma kiran sallah na biyu aka bashi gadin ya musu ko mun fahimta jama'a kaga waɗannan sa tabbatar da an samu lokacin da bilalu ke kiran sallah na biyu kenan in an samu hadisi ya bayyana haka ba za a fara da'awan ya zama akwai shizuzi a cikin shi ko na kara ko makamancin haka ba sai yake cewa wal kalamu ala isnadihi sabaka tahqiquhu hunaka faraji'uhu qala zailai ba'da an saqa al haditha zailai bayan ya kawo wannan hadisin a cikin nasbur raya sai ya ce qala abdul haqq abdul haqq al ishbili mai al ahkam Ya ce wasahihu anna bilalan kana yu'adhdhinu bilailin abin da ya inganta shine bilal na kiran sallah da dare wa qala ibn al-qattan sai ibn al-qattan ce wa hadha aidan sahihun ala aslihi wannan din ma ya inganta cewa bilal na kiran sallah kuma ba da tsakar dare ba qala ibn ishaqa fa inna ibn ishaqa indahu thika wa lam yu'rad ولم يعرض له المصنف إلا من جهة معارضة غيره له wannan mai littafin bai yi wata magana a kan shi na kau da kai daga wannan hadisin ba sai dan hadisin ya saba wani ba dan isnadin ba qala shehu sai malan ya ce yanzu wanda ke wannan magana shine ainihin wato a abin nan kenan ashehu anan shine wato ibnu daqiq al-eid kenan fil imami a cikin al-imam littafin shi al-imam bi sharhil ilmam ibn daqiq na da littafi al fi ahadith ahkam wanda akan shi ibn hadirin ya gina littafin bulugul maram to da yayi wannan al ilmam din kuma sai masa sharhi shi da kanshi shi ibn daqiq ya sa mai suna al imamu bi ilmam fi ahadith al ahkam ko mun gane to a ciki ne wannan magana shine kaji ya ce qala shehu duk da tafan ma nan da su anan sama dukansu walillahi alhamd Allah ya ji kammala albani yace wa ta'arud bainahuma la yatahaqqaqu illa bi taqdiri an yakuna qawluhu inna bilalan yu'adhdhinu bil layli fi sa'ir al-ami yace ana iya kadai a tabbatar da wannan karan ne in ya zama cewa bilalu yana yin kiran sallah na dare ne tsawon shekara walaysa kadhalika kuma ba haka abun yake ba wa inna ma kana zalika fi ramadana a ramadana ne kawai yake yin kiran sallah na daya wallazi yuqalu fi hadha al-khabari innahu hasanun kuma hadisin isnadin shi kyakkyawa ne inji ibn daqiq al-aidi wallahu a'lam intaha kaji hadisi na farko wanda ke tabbatar da cewa bilalu na kiran sallah shi ma wata rana da asuba ba na farko ba Sani. an abi zarrin annan nabi sallallahu alaihi wasallam li bilal manzon Allah yace da bilalu anta ya bilalu tu'azzinu idza kana subhu sati'an fis sama'i kai bilalu kana kiran sallah ne idan watin ainihin aka samu alfijir ya zama sati'an ya zama yayi ainihin wato su'u ya miƙe a sama falaisa zalika subhi wannan ba asuba bane shi shine vertical kenan a miƙe ko nan ko shine al-kazib din wa inna masubuhu hakaza mu'taridan asuba shine haka a kwance horizontal ya gaya mishi ne kuskuren da yake na kiran sallah a daidai kuskure to wane kiran sallah ne ake idan alfijir ya kwanta wanne ne ya jama'a na biyu kaga annabi ya kuskurantar da shi akan yin kiran sallah na biyu a san da alfijir yake a miƙe don wannan nan miƙen shine na ƙarya abin da ake nufi kamar yadda mafi yawan mutane ba su san zawali ba to halafan mutane ba su san kuma alfijir don an taɓa yin haka wata rana ko wani ladani a nan tudun wada bai san shafaki ba ladani ne ya fi shekara ashirin yana kiran sallah bai san shafaki ba wata rana ya kira sallar isha aka ce shafaki fa bai buya ba sai ya fito ya kalli gabas ya ce ina shafaƙin ya kalli gabas kaga daga na an san wannan ladanin la aƙala lahu wala ilma dan shafaƙi ba a taɓa neman shi a gabas to haka abinda ake cewa akwai haske da yake miƙewa mustatilan shine vertical a tsaye a mudi haka kafin asubahi ta gaske wannan shine alfajrul kazib yawanci yakan fito minti ashirin ko kwatankwacin haka kafin asalin asuba za ga yayi haske amma kalla za ga haske a miƙe ki to ba a kiran sallah asuba daidai wannan lokacin sai wanda ya kwanta haka in ka kalli daidai inda kamar sama da ƙasa sun haɗe ƙarshen da kake hange sai ka ga kwantaccen haske haka ya miƙe ma'utaridan shine horizontal kenan ufuki haka a kwance ko to wannan shine alfajrul sadiq shine ake yin sallah idan an ganshi shine ake daina cin abincin sahur idan an gan shi? sai annabi ya ce wa bilalu kana kiran sallah a lokacin da haske yake mike ba daidai bane ka dinga bari sai haske ya kwanta to yanzu wannan nan kenan kiran sallan da yake yi kiran sallah ne na biyu kenan ko thumma abi sahuri, sahurihi bata sahara sai annabi sa kawo mishi abinci ya ci sahur din shi to nan ya ta kawo dai ya kawo riwaya ta uku riwaya ta ainihin hudu da ta biyar har zuwa ta shida sai da ya kawo hadisai guda bakwai wanda suke tabbatar da cewa ibnu ummi maktumin yana yin nauba shi da bilalu to na bakwai din shine wannan wanda ibnu qayyim yake cewa bai inganta ba gashi yace as-sabiu an aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilalin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilalu kun ji shi hadisin da ya kawo ko yace ibnu umm maktumin yana kiran sallah da dare ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallan bilalu wa kana bilalun la yu'adhdhinu hatta yara al-fajr bilalu baya kiran sallah sai ya ga al-fajr akhrajahu ibn khuzaima fi sahihi ibn khuzaima fitar da wannan a cikin as-sahih dinsa kamar yadda zo a cikin nasbur raya da al an-nasa'i da al ahmad gashi riwaya ahmad yace haddathana isma'il ibn umara qala haddathana yunusa an ibn abi an abi ishaqa an al-aswad bin yazida qala qalat qultu li aisha ummul mu'minina nace da aisha uwar mu'minai ayya sa'atin tutirina wani lokaci kike yin wutiri tace da shi la'allahu qalat tace ma autara hatta yu'dhinuna shi dai annabi baya yin wuturi har sai an kira sallah wa ma yu'dhinuna hatta yatlu al-fajr ba sa kiran sallah sai al-fajr ta keto qalat tace wa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'adhdhinani manzon Allah yana da ladane guda biyu bilalun wa amru ibn ummi maktumin bilal da ainihin amru dan gidan ummi maktumin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace idza azana amrun fakulu washrabu idan amru ya kira sallah ku ci gaba da ci da sha fa innahu rajulun darirul basar mutum ne makahu wa idza azana bilalun farfa'u aydiyakum idan bilal ya kira sallah to a daina cin abinci fa inna bilalan la yu'adhdhinu kaza qala hatta yusbiha duk waɗannan jama'a suna tabbatar da mene bilalu na kiran sallah na biyu muna so ne mu tabbatar da cewa magana ibn qayyim a ilmance ba daidai bace ba kuma muka faɗa ba ya ƙara kawo wani hadisi na takwas an abi unaisa bintu khabibin ah, khubaybin qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi in azana ibn umm maktum fakulu washrabu wa idha azana bilal fala ta'kulu wala tashrabu qalat wa in kanat al mar'atu liyabqa alaiha min sahuriha fataqulu li bilal amhil hatta afriga min sahuri yace annabi tace annabi ya ce idan ibnu umm maktum ya kira sallah ku ci gaba da cin abinci idan bilal ya kira ku dakata sai wannan mata mai da labari mai suna unaisatu bintu khubaybin tace har aka wayu gari sai mace tana cikin cin abinci idan ta ji bilalu na shirin kiran sallah ita dinga cewa oh ina ma ya jira na karasa irin kamar lokaci ya nemi ya kore mata ko wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacce irin na Bukhari da Muslim حدثنا هشيم حدثنا منصور يا ابن يا ابن زادانا عن خبيب بن عبد الرحمن عنها daga ita Unaisatu bintu Khubaybin ta bada labarin nan daga Aisha haka Tawu ya fitar da shi da Imam nasai da Tabarani da Baihaqi da dukkanin waɗannan da jama'a duk kun ji waɗannan bayanan sai ya ce وقد جمع ابن خزيمة والضبعي بين الحديثين بما حاصله waɗannan malamai sun haɗa hadisan nan da cewa annahu yahtamilu an yakuna al-adhanu kana nuwaban baina bilalin wa ibn ummi maktumin da za a ɗauka na ma'ana hadisin shine cewa wannan hadisin ya kasance wato yana bayyana ana yin nauba ana yin canjin shift me ne shift kan da hausa ana mayewa ko ana canjin aiki wani yayi da safe wani yayi da kaza irin yadda yake a asibiti ko wurin masu gadi ko ma'aikatan tsaro da makamantansu ko duk wanda suke wani aiki da ba a so a bar wani gibi a aikin ko to ya kasance haka suke yi wato wannan yayi yanzu wannan yayi anjima wannan yayi anjima wannan yayi yanzu fa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yu'allimun nasa annal adhana al-awwala minhuma la yuharrimu ala sa'imi shay'an manzon Allah yana bayani ne akan cewa kiran sallah na farko baya haramta wa mutum cin abinci ba wai waye ya kira sallan ba wala yadullu ala dukhuli waqti salati kuma baya nuna cewa lokacin sallah yayi bi khilafi thani sabanin nabiyin waje zama bi zalika ibn hibbana ibn hibbana ya tabbatar da wannan ma'anan walam yubdi ihtimalan shi bai kawo ihtimali ba wa ankara zalika alaihi diya'u wa ghayruhu diya'ul maqdisi da waninsa suka yi musun wannan magana wa qila lam yakun nawban aka ce ba suna exchanging time bane wa inna wa inna ma kanat lahumu halatani mukhtalifatani suna da hali ne guda biyu mabambanta fa inna bilalan kana fi awwali ma shuri'a al-adhanu yu'adhdhinu wahdahu da bilalu farko shi kadai ke kiran sallah da haka sai ya na daya yayi na biyu wala yu'adhdhinu lis-subhi ta yatla al-fajr baya yin na asuba din sai alfajir ya ya kito wa ala zalika tuhmal riwayatu urwa an imra'atin min abi haris kaza kaza kaza gashi nan dogon zance sai ya ci gaba da cewa wadda ibn abdul barri wa jama'atun min al-a'immati bi annahu maqlubun irin wannan magana da ibn qayyim yayi anan ibnu abdul barri da shi da wasu limamai sun yi da'awar cewa wannan hadisi ne maqlubi wa annal sawaba hadithal babi wannan magana ta ibn hajirin ce yace kuma hadisin da ke cikin wannan babi na bukhari shine ingantacce ya'ani haditha ibn umara ibn umara min tariqi abdullahi ibn dinarin anhu wa qad kuntu amilu ila zalika ni ibn hajirin da ni ma ina karkata zuwa ga magana irin ta ibn abdul bari da kokarin raunata wannan riwaya dan kawai ta saba wa riwaya da na saba ji ila an ra'aytul haditha fi sahih ibn khuzaima har sai da naga hadisin da idona a littafin ibn khuzaima min tariqaini akharaini ta hanyoyi guda biyu daban wa fi ba'd alfazihi ma yub'idu wuqu alwahmi fihi naga cewa a cikin wasu lafuzan hadisin akwai abin da ke nuna da wuya a ce akwai wani kuskure a cikin shi wa huwa qawluhu fadar manzon Allah da aka ce ya ce idza azzana amrun fa innahu darirul basri idan amru ya kira sallah ai shi makaho ne fala ya ghurrannakum kar ku damu wa idza zana bilal fala manna ahad idan ko bilal ne ya kira sallah to kada kowa ya ci abinci yanzu wannan manzon Allah ne da kanshi yake yin sharhin akhrajahu ahmad jama'a ina fata mun gane wannan to dai ga musulman dai maganganu da yawa karke da ya gama gaba daya sai ya ce fatabayyana mimma taqaddama anna hadithal babi hadithun sahihun wannan hadisi na wannan babi hadisi ne ingantacce wa anna ma alluhu bihi min at-tafarrud wal mukhalafa sahihin kuma abinda suka kawo na cewa magana ce mufrada ta saba ta yi mukhalafa ba daidai bace fala yaghtar bi zalika ahadu kada wanda ya rudu da maganar ta ibn qayyim fa innal ma'suma man asamahu Allahu al ahad wanda kawai ya tsira daga kuskure shine wanda Allah ya tsiratar da shi annabawa kenan ko amma duk dan adam fa to baya tsira daga kuskure jama'a kun ji waɗannan bayanai daga littafin bijimin malamin nan malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani al-Imam al-Muhaddis al-mutawaffa sanata 20 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati ashar al-hijra Allah ya gafarta mishi gashi daga wannan mujalladi na ainihin wato uku kitabus salati ina fata mun gane wannan yan uwa dalibai na iya komawa sama su ƙara karantawa to baya ga nan za a iya samun ƙare-ƙaren bayanai ba karantawa zan yi ba zan yi ishara ne kawai a littafin da kusan kowa na da shi tanwirul hawalik idan baka samu a nan magana dalla-dalla ba za ka samu khulasar zancen a littafin tanwirul hawalik wannan sharhin na muwaɗa da kowa ke da shi a wannan bugun na darul fikar gashi a shafi na ɗari da sha shida da abin da ya biyo bayan shi inda ya ce babu qadri sahuri minan nida'i ga hadisin haddasani yahya an malikin an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktumin irin na cikin bukhari to in ka zo sharhin a ƙasa zaka ga wannan suyuti ya kawo duka maganganun da muka ji daga ibn hajarin daga wane daga wane da makamantansu sai kuma ɗayan shine littafin sharhun zarqani zarkani shi ma a cikin mujalladi na ɗaya a wannan bugu na zarkani shi ma wannan kusan kowa na da shi littafi ne eh, gama gari eh, muna faɗansu ne saboda wanda bai samu halin waɗannan littattafai da suke da wahalar samuwa ba sai ya duba zarkani gashi a cikin juz'i na ɗaya daga shafi na ainihin wato ɗari da casa'in a dai wannan babin na babin da ke bayani akan kadar sahuri minan nida a wannan babin shi ma a cikin sharhin za ka ga inda ainihin wato malam zarkani muhammad dan abdulbaki dan yusuf zarkani ya ainihin yi maganganu irin kwatankwacin waɗanda suyuti yayi a cikin wancan littafin wallahu ta'ala a'lam bis a takeice jama'a hadisin inna bilalan yu'adhdhinu bilailin na cikin bukhari da muslim ya inganta hakanan hadisin inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilailin shi ma ya inganta dukkaninsu ingantattun hadisai ne insha Allah sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan wannan babban malami ibnu qayyim al-jawziyya mutashi a sabuwar gaba da yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil idaini wannan fasli zai magana akan tafarkin manzon Allah wannan gaba tana tattaunawa ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin sallar idi guda biyu idin karama da idin babbar sallah kaga wani tafa'uli shi anan ya kawo idi a cikin salloli gaji ba ai magana azumi ba ba ai magana aikin haji ba amma tunda sallah ce to gashi nan an fada kaga sai ka rike daga nan zuwa wata guda bayan an gama azumi kar ka manta da wannan karatun alal akalli sai ka kokari ka ainihin wato yi practicing abubuwan da za a ji dangane da wannan babi malam yace kana sallallahu alaihi wasallama yusalli al-eidain fil musalla manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya kasance yana yin sallar idi karama da babba a filin sallar idi al-musalla farfajiyar sallar idi wato ba a cikin ginannen masallacin shi ba wa huwa al ala babil madinati ash-sharqi shine wannan filin idi da ke kofar garin madina ta gabas a zamanin su amma inda za ga wannan kofar da ake bayani a lokacin kamar da malamai suka ambata su ainihin abu shaiba mai littafin akhbarul madina da kuma kamar da ibnu hazirin ya ambata a cikin fatuhul bari cewa daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wurin to zira'i dubu ne kamar ka ce step dubu ka taka kafa kai tafiya kai taku dubu da haka ake kirga wajen lokacin da madina ya karamar ainihin alƙarya ce kamar da ake cewa yanzu baki'a din nan fa da ke gefen masallacin madina a daɗin fa bayan gari ne baki'a makabartar baki'a bayan gari ce sai an fito daga iya inda gidaje suke to kai imajinin kenan iyakacin ƙwaryar masallacin a yanzu kenan watakila shine iyakar garin sai kuma anguwannin da ke gefe a wali da ne Dabanuwa ne amma ƙwarya asalin mejo metropolitan inda annabi da sabai din suke inda masallacin yake go to bai wuce iya inda wannan masallacin da yake yanzu na manzan Allah mai katan ginin nan da farfajiyar shi ba to wataƙila shi ma ƙofar inda ake cewa ɗin nan ƙofar madina hala yanzu tana setin wani gate ne daga cikin gate ɗin shiga masallacin in ka ɗauka kamar setin baki'a tunda tana mana da gate gate ne ko to hala ta bangaren gabas wannan kofin na bangaren gabas hala ɗaya daga cikin su ko ɗaya daga cikin wuraren hala iyanan ne almuhim shine ana yin sallar idi ne a filin idi a je bayan gari ko inda ya sawaka malam albani nasiruddin ya da littafi kankani salatul ne fil musalla hiya sunna wanda ya rubuta shi saboda ganin cewa mutane sun manta da wannan sunnar gaba daya a ƙasashen dimashku da makamantansu duk sallar idi to kawai zuwa ake a yi ta kamar sallar juma'a kawai a cikin masallatai duk da yake idan akwai larura za a iya yi amma kai ya zama shine practice shine abin da aka saba kullum ina fata mun gane amma aka samu larura kamar yadda ya faru a garin nan ina jin bara ne ko da sallar azumi sallar azumi ne ko layya sallar to ɗaya daga cikin sallolin ne ɗaya daga cikin salolin bara an manta <laughs> aka yi ta ruwa aka rasa yadda za a yi nan masallaci mun dara hadisi aka zo aka yi sallah saboda tun da garin Allah ya waye ranar sallar na ake ruwa ruwan nan bai tsagaita yadda za a fita ba haka aka yi ta ruwan nan to haka mutane suka ainihin wato malamai nan da nan suka yi tunanin to ina mafita sai aka zo nan aka taru aka yi sallar idi wallahi alhamdu Allah ya saka da alkhairi haka wasu ma muka samu labarin haka aka yi a wasu wurare aka taru a masallatai sai aka yi to idan wannan ya faru larurar ruwa ko tabo ko tsoro ko wani abu makamancin haka da zai hana movement to babu laifi a yi a cikin masallatai amma aslan su ake a fita bayan gari ko inda aka saba yi a yi sallar ita kanta fitar tana da ƙa'idojinta tana da ladubbanta tana da ladan da ake samu game da ita yana daga cikin sunna kuma kamar yadda za mu zo mu ji a fita a ƙafa in ba irin masallatan mu da suke da mugun nisa da ba za su tafi a ƙafa ba an fi so a je a ƙafa don ana so ne a cika gari da ainihin sha'ira ta addinin Allah da kabar bari da yawaitan mutane maza da mata yara da manya tsofaffi da masu ƙarfi mata wanda suke sallah da wanda suke fashin sallah kowa da kowa don abu ne na bayyana sha'ira addinin Allah ina fata mun gane wannan to wannan dai ka ji gangane da shi kenan cewa wannan wurin a wajen madina yake da ta kofar da ake shiga garin ta gabashinta kamar yadda al'imamu abi shaiba ya faɗa a cikin akhbarul madina da ibnu hajirin a cikin fatul bari cewa daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan wurin kaman kimanin zira'i dubu ne wa huwa na'am shi ma za mu magana akan shi me yasa ake a masallacin makka zai magana akai me yasa masallacin makka dindindin shi a ka'aba ake yin sallah idi Ta ma hazi zai zo magana akan wannan insha Allah za mu ji dalili sai ya ce am wa huwal musalla allazi yudau fihi mahmilu alhajj yace shine filin idin nan wanda alhazai idan sun zo madina ziyara a nan wurin ne ake yin barga alasa an san barga shinge ko abin nan makwantar dawakai nan ne ake zuwa a sauke sirdin raƙuma da dawakai mun gane wannan duk alhazan da ke zuwa daga madina a daga makka bayan an gama aikin haji don yin ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wancan lokacin bisa al'ada wannan wurin kamar ka ce shine tashar raƙuma da hausan zamani inda kowa zai zo ya faki din raƙumin shi ya ya cire mishi siddi to anan ake yin wannan sai a shigo garin Madina da kafa ko kuma da kayayyakin a hannu walam yusalli al-eid bi masjidihi illa maratan wahida asabahum matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sallan idi a masallacin sa ba sai sau daya lokacin da ruwa ya same su fa salla bihim al-eid fil masjidi in sabata al-hadith yace sai yazo ya musu sallar idi a masallaci idan ma hadisin da ya zo da haka ya inganta wa huwa fi sunan abi dawuda wa ibn maja hadisi na cikin sunan na imam abu dawuda da ibn maja wa hadiyuhu kana fi'luhuma fil musalla da'iman shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin sallolin nan guda biyu na idi ko da yaushe a filin sallar idi wannan hadisi game da malam ya ambata bai inganta ba a cikin isnadinsa akwai isa ɗan abdul a'ala dan gidan abifarwa wanda malamai suka ce da'ifi ne abin majhuli ne hadisi ne da'ifi malam albani a cikin littafin da'ifu abi dawuda a cikin lamba ta 257 ya tabbatar da cewa mai rauni ne haka a cikin littafin salatu da idaini fil musallahi sunna haka al-imam al-hafiz ibnu hajar a cikin bulugul marami ya tabbatar da raunin hadisin nan da littafin shi na at-talkhisul habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir malam imamun nawawi shi kuma ya ce hadisi ne hasan malamai suka ce bai faɗi magana mai kyau ba wannan magana ta imamun nawawi dai faɗa cikin majmu'ul sharhul muhazzab ya ce hadisi ne kyakkyawa ba magana ce mai kyau ba dan hadisin bai inganta ba malamai suka ce watakila al'imamun ah, nawawi ya yi itimadi ne akan abu dawuda ya yi shiru akan hadisin bai ce kome ba don mun san akwai maganganu da dama akan sukutu abi dawuda da kuma ya ake hukunta shi ko ma ka saurari kasasukan malam albani muhammad Awal. Allah ya gafarta mishi na muqaddimat tamamul minna ko ka karanta littafin tamamul minna din na malam muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta musu gaba daya wa kana yalbasu lil khuruj ilayhima ajmala thiyabihi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance yana sanya kaya mafi kyau daga cikin suturarsa idan zai fita sallar idi fa kana lahu hullatun yalbasuha lil idaini wal juma'a ya zama yana da wasu kaya na gayu waɗanda yake sanyawa don sallar idi da kuma sallar juma'a wa marratan kana yalbasu burdaini akhdaraini an samu wani lokaci da ya yafa wasu bargo guda biyu masu ruwan ainihin ganye wa marratan burdan ahmar wata rana kuma bargo jajaye walaysa huwa ahmara musmatan ba ja ne jazir ba kama ya zunnuhu ba'adun nasi kama yadda wasu mutane suke riyawa aka ce musmatan wato jazir a cikin larabci sukan ce saubun musmitun ma'ana allazi lahu launun wahidun la yukhalituhu launun akhar in aka ce kaza tufa mai kala kaza launin musmit to wanda iya kala kenan babu wani ratsi a jikinsa ina fata mun gane wannan in fari ne fari kawai in ja ne ja kawai in baki ne baki kawai wannan karin magana ne shahararre a cikin larabci kamar yadda ka karanta littafin ainihin wato az-zahir fi ma'ani kalimatin nasi na Al'imamu abubakar ibn al-ambari wani malami da ya rayu a karni na hudu ya tabbatar da wannan ainihin fassara game da ma'anan musmit idan aka danganta shi ga tufa ibn ya yace tufan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka ja ba ja ne jazir kama a ce jan jini ba jan jini ne a'a ja ne mai ratsin wasu abubuwa yace fa innahu law kana kadhalika lam yakun burdan dan inda ja ne da bai zama bargo ba wa inna ma fihi khututun humurun kalburudil yamaniya yana da wasu layi ne jajaye kamar yadda ake yin ainihin bargo ɗan ƙasar yaman akwai kayan da in aka ce kala kaza ne in ka kalla sai zama ba kala bane gaba ɗaya yanzu kaman kayan da ke jikina za a iya cewa baki ne ko amma ba baki bane gaba ɗaya sai dai a ce baki ya yi rinjaye in wani gara ma sai ya ce ashi to irin wannan shine irin kalar da yake ishara shi ibn qayyim saboda bai so ne a ce annabi ya saka kaya jazir saboda wata magana da kuma anan zai zo ya faɗa mana cewa akwai hadisi da yi manzan Allah tsali salama ya ga wani da kaya jazir sai ya ce ya je ya kora su shine abdullahi ɗan amur ɗan as don kun tuna wanda mas'alar mun yi ta a can baya mun karanta ta a can baya cewa a'a waɗannan kayan na abdullahi dan amur ɗan as ba jajaye ne jazir ɗin da yake tunani ba shi ibn qayyim din muka ɗauko daga malam ainihin mubarak fori a cikin tufatul ahwazi da fassarorin wasu malamai akan tabbatar da cewa kayan yalo ne masu ruwan kwai ne su ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sawa amma ba jan tufa ba da haka mutum ya sanya tufa ja jazir din ne ko ja mai ratsin wani abu ko jajaja ko jan jini ko jan algaru kai dai ka jiyo inda ba ka tsoron a ganka kamar mai tallan shuni ba komai amma dai hadisin da yake ishara a kai gashi kamar yadda malam ya ce fasummiya ahmara bi itimari ma bi itibari ma fihi min zalika ana ce mishi ja ne don lura da abin da ke cikin shi na daɗin. Waƙar qad saha anhu sallallahu alaihi wasallama min gairi mu'aridin annahyu al-lubsil mu'asfari wal ahmari ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani akan cewa annabi alaihi salatu wassalam ya hana sanya jan tufa. ya kuma hana sanya wanda aka rina shi ya zama yalo wa amara abdullahi ibn amrin lamma ra'a alaihi thawbayn ahmarayn an yahriqahuma kuma ya umarci abdullahi dan amru dan as da ya ganshi da kaya jajaye guda biyu cewa ya kona su hadisin na al-imamu muslim ne kamar yadda muka ji a can baya da imamun nasa'i falam yakul yukriha al-ahmara hadhihi al-karahata ash-shadida thumma yalbasu ba yadda za a ya kyamaci jan kaya sannan kuma ya zo ya sanya wallazi ya kuma alaihi dalilu tahrimu libasul ahmar yace abinda dalili ya tsayu a akai shine cewa jan kaya haramun ne aulikara au karahatuhu karahiyatun shadida ko kuma kyamatar shi kyamata mai tsanani wannan magana ba haka take ba malam ash-shawkani a cikin nailul autar da al albani muhammad Nasiru nasiruddin sun mayewa da ibnu qayyim martani akan wannan magana shaukani a cikin nailul autar shi kuma malam albani a cikin ainihin wato littafin abba'ifa a inda ya magana akan a sahiha inda ya magana akan wannan hadisin da kuma a cikin wani littafi nashi ina jin a asamarul mustatab akwai hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i wanda ya zo da babi akan halascin sanya kaya ja hadisi ne kuma ingantacce da haka wannan magana cewa wata hari eh, wallazi kuma alaihi dalilu libasul ahmar aw karahiyatu karatin shadida kalamun ghairu sa'ibin ba daidai bane Allah gafarta ibul qayyim sai dai akwai hadisi da yazo mai rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanya jan kaya dan zuwa sallan juma'a da idi wanda limamu ibnu khuzaima da abu sheikh a cikin akhlaqul mustafa da ainihin wato bai haƙi suka ruwaito wannan kam da'ifi ne malam albani a cikin da'ifa a lamba ta da da hudu hamsin biyar ya tabbatar da raunin wannan riwaya ina fata mun gane wannan jama'a amma dai akwai babi musamman a cikin bukhari wanda ya zo da wannan ainihin karatu wallahu ta'ala ala." to kamar yadda muke faɗi yan uwa muna ƙara maimaita waɗannan maganganu da muke cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane wallahi ba mu muke faɗan su ba malamai ne suke faɗan su shi sa muke faɗan inda suke dan wanda yake jin yana da ainihin tababa ya koma ya karanta ba maganganu ne waɗanda ake faɗan su da ka ba kuma mu ba mu kai sa'an da za mu yi wa ibnu qayyim irin wannan ɗauki ɗaiɗai da tsintan kwarkwata a'a malamai ne sa'o'in shi su shaukani su albani su ibnu hajarin da makamantansu ba su gaza shi a ilimi ba ba su gaza shi a zurfin itila'i akan riwayoyi ba su ne suke gano waɗannan kurakurai kuma alhamdulillahi abin a yaba mashi ne wannan littafi fa jama'a mujalladi biyar ne kaman wannan wannan bugu mujalladi biyar kuma duka ya yi shi ne ba tare da yana konzultin wani littafi ba yana consulting zakirarsa ne kawai ƙwaƙwalwar shi kaɗai take tuno mishi waɗannan abubuwa kuma a cikin 'yan kwanaki tsakanin yin umarar shi da aikin haji an ce daga watan ainihin wato shawwal ne yayi umara to za ka ɗauka shawwal zilka'ada zuwa tara ga watan zilhajja zilhijja ya gama littafin kuma yana wannan aikin aka ce a ƙasar makka a wannan shekaran har firar shi ake a cikin hemomi da wuraren sauka alhazai cewa wani bawan Allah ya zo daga gari kaza ba taɓa ganin mai ibada irin shi ba kuma a hakan ma ya ce saboda guzurin shi bai da yawa yana siyan takardar ne yadda ba zai takura ba yana siya ne ɗan kaɗan da haka yake yake takaita bayanai jama'a mutumin da ya wannan sai aka same shi da wasu yan kurakurai haka ai abin ayi ba mushi ne wani zai yi ma fa ga kwamfuta ga littattafai ga ga satan ansa amma ina ba ma zai iya ba <laughs> Allah ya tsare mu iri yadda malamai suke ina yanzu wani ma wa'azin shi kasar ba zai je saurara kasar ɗin albani ko jafar ko bin usman zai je ya bi tsakar dare ya gama saurare ji sai ya jotin sai ya fito kawai ka ji yana jawabi in ka taɓa jin kasar ɗin ko a gaban ka aka wazuma ma ba gane cewa wannan is a bloody plagiarist Ɓarawo ne kawai na ansa ɓarawo ne ba malanta ba ce wannan jama'a dan su waɗancan kasar suka saurara ka je ka ba hana ka saurari kasar dan ka ji fa'ida ba amma ya zama shine masdarinka na zuwa yin wa'azi kuma in ka zo ba za ka faɗa ka ce to jama'a duk abin da zan karantar da ku yanzu wallahi na saurari ne a kasar ɗin wani idan kai wannan shikenan ta rudda ta ha ila lokaliya ko amma za ka zo ne kawai kai ma ka sha rawani ka ainihin wato basar kama kai ma wani allama ne sai ka dinga faɗan ai a cikin littafi kaza a littafi kaza kuma kai ba kama taɓa ga littafi ba wallahi ran nan wani wata mas'ala ta faru wani alƙali ne fa ya je ya kashe wani aure ya kashe wani aure ba bisa da shari'a ba sai waɗanda suke cikin matsalar suka zo sai aka ba su littafin almuguni na ibnu kudama aka buɗo musu shafin da maganar akan cewa auren bai mutu ba alƙali fa alƙali ba musaidi kenan ba aka je aka kai mishi da ya gani Allah ya ce mai kashe to gaskiya ne wannan magana daidai ce ya dawo daga hukuncin shi amma sai ya ce ya rantse da Allah tun da ya bi duniya bai taɓa ganin littafin nan ba amma kuma alƙali ne da kanshi ya faɗa su waɗanda suka yi abin su suke gaya mun wannan maganan ni da su cewa wallahi malam ka ji abin da malamin nan alƙalin na ya faɗa duk da ya yadda ya dawo daga hukuncin shi tunda ya ga magana ya ga fatoyin malamai ya ce amma wallahi bai taɓa ganin littafin nan a duniyan nan ba sai yau almuguni na ibnu qudamah al-maqdis jama'a ka duba ga irin irin kama karyar da ake wa ilimi a ƙasar nan da irin safsada wato alkafara alkafira shiga shiga da kai shiga da dukunkune da mutane suke wa ilimi ba dole su malar albani su sha wahala a gun malaman kasan nan ba dole su sha wahala saboda sun zo a cikin wani kunci ne ala fataratin minal ulama ana cikin talaucin malamai babu malamai su kuma suka suka dinga fashe ilimi duk wanda ya ji bai taba jin katon ba sai ce ƙarya ne ƙarya ne haka ba suke cewa a wanda duk mutum ya ji bai sani ba ko sai ce ƙarya ne to yana nan waɗanda yake gayawa ƙarya ne suna tun suna yadda wata rana sai kai bari dai mu je mu leƙa mu gani sun iya tada baki sai su leƙa sai su ga abin da fa malamin sun ya ce ƙarya ne gashi a rubuce a inda aka ce akwai shi sai suka ga mutane sun fara samun shubaha har su samu yaƙini cewa to malamin nan shike ƙarya wanda ake cewa yake ƙaryan kuma shike gaskiya Allah ya tsare mu wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya'kulu qabla khurujihi min al-'idi min idil fitri tamaratin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin ya fita sallar idi ta karamar sallah yana cin yan dabirai wa ya akuluhunna witran yakan ci uku ko biyar ko bakwai ko makamantansu wa amma fi idil adha amma idil layya fa kana la yata'amu hatta yarji'a min al-musalla ya kasance baya cin komai har sai ya dawo daga ainihin sallar idi wa a min udhiyatihi ya ci daga naman layyarsa wancan na farko an yi wata guda ba a cin abinci daka idan gari ya waye yau ɗaya ga watan shawwal za a waye gari da ciki a fafe to babu laifi dan ka ci wani abu in ka ci dabino ko ka ƙara da tuwon sallah kuma me babu laifi sannan kuma ga al'ada yadda abin yake a sunna sallar idin ƙaramar sallah ba a yinta da sassafe ana bari hantsi ya ɗaga ina fata mun gane wannan talayya kuwa mustahabbi ne a yi ta da wuri karfe bakwai zuwa da rabi an gama abin da ake so kenan saboda mutane ba za su ci komai ba sai sun koma gida wanda zai yi layya shine zai bari har sai ya koma ya ci abinci daga layyarsa ba dole sai hanta ba hadisin da ya ce hanta hadisi ne munkari duk abin da ka samu daga cikin layyar da zaran an yanka a gutsara maka ka gasa ko ka soya ka ci kar a ce sai an fasa cikin an ciro hanta kaidi da hanta din bai tabbata ba jama'a ina fata mun gane wannan duk abin da ya samu idan ba za ka iya jira ba babu laifi ka ci wani abu da zaran an dawo a kawo maka tuwon sallah ka ɗiba don ba kowa ne ke iya jure yunwa ba musamman inda rabin mutanen ƙasar nan olsa ne da su saboda a cikin yunwa ake wallahi jama'a da kaji asibiti ana duba sai a ce hanjinka a rubaye yake saboda akwai yunwa waye yanzu yake ci abinci sau uku irin yadda aka saba da ba kowa bane muna fata Allah ya juya mana inna ma al usri yusra duk sanda tsanani yayi tsanani ko to akwai sauki a bayan shi lan yagliba usrun yusran haka yazo a cikin hadisi wani tsanani baya iya galabaitan sauki guda biyu inna ma al usri yusra thumma inna ma al usri yusra usrin nan guda ɗaya ne sannan saukin kuma guda biyu ne al'usr aka sake mai ta al'usri yana nufin tsananin ƙwaya ɗaya. yusra yusra na kiran da aka mai ta yana nufin wani sauƙi daban da wani sauki shine ma'anar lan yagliba usurin yusra ne Da aka mutane su yi haƙuri idan aka yi haƙuri Allah zai ba da lada ya gafarta zunubai ya ɗaukaka darajar bayin Allah mutane su yi haƙuri Allah zai kawo sauƙi. a ci gaba da ibada da roƙon Allah da miƙa al'amari ga Allah dama Allah shi ke juya zamani Allah shi ke kawo abubuwan da suke faruwa yau da kullum kuma an yi abubuwan da suka fi haka tsanani a ƙasar nan a baya ba waɗannan ne faro ba to a irin wannan yanayin da jama'a ake cikin kunci da wahala mana fata Allah ya juya mana idan ka dawo sallar idi babba kaga ba za ka iya jira a yanka layya ba ko kuma dama ma baka da ƙarfin layyan duk abin da ya samu sai ka ci fa ya'kulu min udhiyati wa kana yaghtasilu lil idaini ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wanka irin wankan ibada dan idin babba da karamar sallah sahhal hadithu fihi an samu hadisi ingantacce game da haka wa fi hadithani da'ifani akwai kuma wasu hadisai guda biyu masu rauni game da haka hadisi ibn abbasin min riwayati jubara ibn mughallis akwai hadisin ibn abbasin riwayan jubaratu dan mughallis wanda da'ifi ne wa hadisul faqih ibn sa'ad da hadisin faqih dan sa'ad min riwayati yusuf ibn khalid al-samati wanda shi ma ainihin wato wannan mutumin mai suna yusuf ibn khalid al-samati mutum ne wanda malamai da dama sun ce makaryaci ne ibn hibbana yace kana yabul haditha yana kera hadisan jabu kaga hadisi ya mutu kenan ibn majah sheroto duka waɗannan hadisan walakin sabata an ibn umara ma'a shiddati ittiba'ihi lis-sunna annahu kana yagtasilu yawmal 'idi qabla kuruji. ya tabbata daga ibnu abbas daga ibnu umar wanda an san shi daga cikin masu tsananin bin sunna cewa yana yin wanka ranar idi da safe kafin ya tafi masallaci Alimamu imamu malik ya fitar da wannan asari da kuma ibnu abi shayba a cikin musannaf ɗin shi da isnadi ingantacce cewa sahabi abdullahi dan umar baya fita sallar idi har sai yayi wanka da haka sunna ce mustahabbiya ayi wanka irin wankan ibada ba wanka kawai irin na gayu ba galibi mutane sun fi damuwa da su wanka na sabulu da soso to bayan kayi na sabulu da soso ko kafin ka yi shi sai kuma kai wanka irin wanda ake yi na janaba jama'a da sunan ibada yana daga cikin sha'air na wannan bauta ta ranar idi wa kana sallallahu alaihi wasallama yakhruju mashiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama ya kasance yana fita sallar idi ne da kafa da kafa shi yake fita mun yi wannan magana jama'a dangane da sallar juma'a sa daga cikin falaloli waɗanda muke asara su saboda gaba ɗaya lifestyle ɗinmu ya canza tsarin rayuwar mu ta riga ta gama canzawa yanzu tafiya a kafa ma wani abun aibi ne da yin labari in an ga mutu a kawai sai a ce wani fa an gan shi a ƙafa ko lafiya ko ya faɗa kwata ne dole ka tafi a motar ka ta gida ko a ta haya ko a babur ɗinka na gida ko a na haya ko a tricycle da ake ce ma keke nafe ko makamantansu ko a garge ma hanya ko ka hau keke amma dai wai yanzu aibi ne a ganka a ƙafa. wannan wace irin rayuwa ce jama'a ta ƙarya wannan rayuwar ƙarya ce shi za ga nan kowa bai da lafiya saboda ba a yin exercise ba a motsa jiki dan tafiyan nan da kake a kafa kana motsa jiki kana rage cholesterol kana rage abin nan ka saba da shi yanzu nan da bakin titin nan aka ce wani ya gudu ba zai isa sai ya fadi sai haki ya sare shi daga nan zuwa bakin titin nan bakin abin nan gaskiya layout din nan ai yayi yawa ma yayi yawa ma nan da primary albani science wala wani ba zai iya kaiwa ba haki zai sare mutane saboda kowa ya saba nan da can mashin nan da can mota to wuraren ibada sallar idi sallar ainihin wato juma'a ko ana tafiya ne da kafa jama'a shine sunna sai dai in irin masallatanmu na yanzu waɗanda sun yi nisa saboda gari ya yi yawa sun yi nisa ba za su zo da kafa ba amma mutumin da ke tudun wada masallacin park mutumin da ke muciya ko cikaji masallacin nan filin masana'antu din nan na cikaji ko mutumin da ke jushi ko yake eh, dambo masallacin dambo mutumin da ke ƙaura ko yake cikin albarkawa masallacin locus ga sunan mutumin da ke cikin samun masallacin abu sai karo da da mota galibi saboda wani yana nan yanzu cikin gaskiya audi sai ya ce shi tun da profesa ne a jami'a to shi baya sallar idi sai a masallacin abu wannan kuma cultism ne kabilanci ne kawai da aka daga nan zai ɗauki motar shi sai ya je can kilomita wajen ashirin wani kuma ya tunda tun da asalin garinsu buzara ne shi kuma yanzu yana zaune a nan sabon garin zaria to dole sai ya yi sallar idi a buzara kuma gari ya waye yana nan cikin sabon gari kaga dole ko ya hau abin hawa wannan ma duk cultism ne bai da wani ma'ana bai da wata kima wato diniya ka je masallaci mafi kusa da kai kuma ga sunan a garin nan ne na zariya da ire-iren Kaduna da Kano ga sunan birjik masallatan Idi ina fata mun gane wannan haka masallacin Juma'a in dai ba akwai wani aibi a shari'ance da masu masallacin suke da shi ba alal misali idan ya zama limamin zai yi hudu ba ya faɗa abubuwa munkarai a addinance malamai suka ce ko da ka ji masallacin ka ji an fara hudu ba irin wannan suka tashi gaba masallacin ka canza masallaci haka malamai suka ce da za ka ji masacin juma'a sai ka tarin limamin ɗan bid'a ne misali yana goyon bayan ƙarya kamar lokacin zaɓe ɗin nan ka ji limami na goyon bayan wani wani shedanin ɗan siyasa misali za ka iya ɗauke da duma ka tafi haka malamai suka ci. don kakka ji munkari sai ka canza masallacin kasan za ka samu in ba za ka samu ba ka haƙura na ina fata mun gane wannan to na gabar matsaya wannan tun da kan gaba ce mun sai mu tashi akan cewa wa kana yakhruju mashiyan sai mu dakata anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh